الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka fata kowanne sati Allah ya sauke muna muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin riyadu salihin a yammacin alhamis yau ma wannan yammacin na alhamis na 21 ga watan biyar jumada al'ula shekarar musulunci 1439 wanda ya muwafaka da takwas ga watan biyu miladiya 2000 da goma sha takwas insha Allah za mu yi da shin karatu na yau a kan satin da ya gaba an yi karatu cikin kitabun rajal an gama kitabun khawfi aka shiga kitabun rajal babin da ke karantar da kauna da ra'amar Allah ya rinjaye cikin zuciyar mutum bisa ga yanki tsammani yayi ta kaunatar Allah kam ga halinta ba zai walakanta shi ya tozarta shi mai azaba ba amma ya haɗa da kyakkyawan aiki don aiki kaɗai baya ya tsiratar da mutum ya hana mai shiga wuta don lan yi dukila ahadun minku amalu aljanna in ji manzo Allah lan abada ɗayan ku aikin sa bai shigar da shi aljanna kenan yayi aiki kyakkyawa saboda bin sanadiya sabu ba. Allah ya shar'anta kowane irin abu da ba yana iya yin komi ba su da biya amma sai ga kowane abu da hanyar da ake samun shi ya ya fadda samun ruwa da mutumin da ka gani girgije sama yana ta ya ce Allah girgije ya miro nan insha ya wautar da shi ya gwada da mutumin da ya kirayi wani Allah ya cece shi yana cikin kabari ya cece shi hana Allah azabtar da shi ko ya hana mai ciya ko ya ba shi biya da shi da mutumin da ya gida yana wuce ya ce to Allah ya gije kuɗan namu da rana mu sha yace ce duka su ya kai ba ka girgije na aka roƙo ba ga Allah aka roƙo sai ya kawo su ya zuba aka sai ku sha ba ku da tsatsabin giragizai ta ku sha ruwa don in jirgi ya keta shi kana ganin sanyi bai bai ba wannan ita ce gwada kudura Allah cikakkiya jirgi ya keta cikin giragizai wanda kaka bi cikin hayaki baka ji zafi ya tafe ka ba haka za ka keta girajirai wadda kasa ana keta hayaki haka jirgi da keta su ko ɗan bai taɓai ba amma kuma suna za su da jikin garin su maka ruwa adadi mai yawa don haka sabubba ake bi to ita ma da sabubba ake bi ya fara hanyoyin samun ta amma ka kaunaci Allah cikin wannan aikin da kake ka kaunaci Allah ba zai tuba ta ka yi aiki hadisin da za mu tashi yau na 418 ganau aka cewa an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu an samu daga Amirul Mu'minina shine Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kadima Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi sabyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga wurin jihadi kuma ya dawo da su ribatattun yaƙi kamammun yaƙi su ne ake ce ma asabayun fa idan mar'atun sai ko da aka duba cikin su akwai wata mace mina sabai daga waɗannan kamamun kas'a tana yawatawa cikin ayarin mutane tana yawatawa tana cikin idanu kamar mai gida wani iz wajada sabiyan fi sabi lokacin da cikin yawo nan ta kai tana cikin idanu sai ta tsinci wani yaro cikin kamammu din nan nata ashe inda aka kamo ta tana tana da goyo sai an karaba su da goyo shi ne satto an ka zauna sai an dawo tana yawo tana fi da idan mutane sai shi ita ta san abin da ta kabila mutane sun gani tana su yawo cikin mutane kamar a ce yanzu misali yaro ya kamo dan dan kurciya sai ga tana ta yawo kuma tana ta kuka tana ta yawo kan tamina ko kamar akuya ta haihu ka dauke danta za ka gani tana wani yawo mai ban mamaki hirgice Hakan aka ga wannan boye Allah suna ta yawo cikin rundunan mayakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce sai ta ga wani yaro in da sabiyan fi sabi lokacin da cikin yawon nan sai ta faɗi don suka faɗi akan wani yaro daga cikin kamanmu aka ce aka zatu sai kai sai ta yi haruru sai ta kama shi ta ruru fa an bi badaniha ta ɗan farar da shi ta rungume shi ga cikinta irin yadda al'adar uwaye suke rungumar jaja fa arda at tabashi nono yana sha manzo Allah ya kalle ta sara kun ta an ce fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid shi ma mumini kullum komi gare shi wani abin lura yake cikin ta gare shi so aka in gebe ka gangara ka ga wani Allah ya wani wuri ko zazzabe ya jingire shi yayi wani irin rango ka dauki abin lura ka kudura Allah ta isa jiwa da ya gina wuri in ka hau dutse ka kalle shi ka ce kai jama'a tabarakallahu atamul khaliqi jiyo da Allah ya jera zuwa tun ga Allah haka nan in wani mutum ka ga yana sai ka ce Allahu akbar jiyo da ba Allah yanzu imani da yana kirki kakka kakka farahi da rashin kirki don baka gane zaka mai kirki in yaro ka gani ka ci bawan Allah ya san ga nan ba Allah fari ta babu mun bi ko guda shi ka in dottijo ka gani ka kaddara mai Allahu akbar bawan Allah yanzu an jima ana wa Allah aiki an jima ana tuba an jima ana istighfari an jima ana sallah an jima ana sadaka ta kaddara duk dotti da dotti in banza da Allah kakai wallahi ba haka so akai komi ka gani sai manzo Allah ya kalli matar da Sara ashe shi ya fahimci wani abin da ya kamata yi wa'azi da shi wuri da ya kalle ta faqala sayyidi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce atarawna hadhihi almar'a dari hatan waladaha fil nari yace da Allah kuka nema ta nawa ta yi ta haruru ta kama dan da ta mai ta rungume shi da jikin ta ta bashi nono da Allah kuna ta tun yanzu an ka ce dan ga wuta a sa kuna ganin tana ya da dan da cikin wuta kulna sai sahabi yace in ji wata ka tabe shi sai muka ce la wallahi ya manzo Allah wallahi wanda muka ga hankalin ta tashi hirgici tana bida tai da taggane kuma ta tambaye kowa ko nawa na kowa hadda ba haruru dai sai ta kwafe ta ta aba gaban ta tabbata da ke ci muna gani wallahi ba za su iya ba faƙala sai manzo Allah ya ce to lillahi arhamu bi ibadihi min hasibi waladiha ya ce Allah ya fi wagga tausayin Allah ga bayinsa ya fi tausayin wagga ga dangana tausayin Allah wanda Allah yake tausayin bayinsa tausayin da aka shi ga bayinsa wanda yake jin kayin su ya fi jin kayin Allah ga dan al hadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu ka hadisi ya inganta ka duba cikin buhari kitabu ladar musulun ba shi ko ka duba kitabu tauba don haka wannan hadisin ya gwada mana yadda Allah madaukakin sarki yake da jinkai ga bayan sa duk da aka ce ya yi jinkai da aka uwa ga ɗanta kowan mu ya tsayara ya yi uwa ya zauna da ita ya san irin jinkai ta gare shi to amma aka ce jinkai Allah ga bayan ya fi nawa kuma shi yasa ya aiko musu manzanni shi sa ya sauko musu da littafi ya ce wanga fari na kakku da Allah su wani sun taɓa iri ne Allah ka su don Allah ka kuta wanga fari wanga abu na mai kyau ina so na yana kusantar da ni da shi na nake girma su wani su wani da Allah ku rinka yi dai in ya ga dama yana ya zartar da ku ya zartar da ku ba wanda aka hakkin ji mai kaci mai kala amma sai saboda rahama da jinƙai. kai sai ya aiko da annabawa kuma ya san cewa ala ya tubuna wa yastaghfiruna da Allah da Allah ba su tafowa waɗanda sai ya tafi sun kafirci sun keta doka sun keta alwarma sai ka ji ala ya tubuna da Allah ba su tuba ko suka yi laifi suka ko ko sun tuba Allah bai yayi Allah ce a'a wallahi ba ka hali Allah kul ya ibadiyan ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an yace innahu huwal ghafurur rahim yace wallahi wannan matakin da kuka dauka ba haka wanda kuka zaci Allah ba haka ne yake ba wallahi cewa ai mai lahi yayi yayi dandan bulle bai yahi wace wallahi ba haka ne ba ku dawo ku to ga Allah Allah shi ba haka ne yake wannan ya gwada jinkai Allah ga bayi ya ga ba don haka nan wannan hadisi ya gwada mu yadda rahamar Allah take da jinkai amma kaka kwanta mata kwanta mata da kauna amma kaka kwanta mata kace ba ka aikin komai rahamar Allah tarin da ya fushinsa a'a na inda yake kuma arrahimu kuma nan da yake al-azizu zuntikam na inda shi kuma al'azizu mabuwayi sun tuka mai azabar ramuwa ramawa ya kai an kai mai ta an kai mai ya ce ka ai yayi halice ka kyauta yi maka ni'imomi ya ce ga abin da bai so ga abin ka ce ba komi cikin abin da ya kaso to fa nan gaskiya zai azabar ramuwa saboda ya halice ka kyauta ya kewaye ka ni'imomi ka ce ba wanda abokin adawa sai kai gaskiya fa yana ramawa zai maka azaba tun nan duniya zai jarrabe ka da wasu halalu ka yi abin da same ka ran don haka kakka kwanta ma rahama kake aiki kaudacin hama ta hanyar aikin Allah ka gwada ma Allah kana so rahamarsa Allah ya ce a suratul baqara innal ladina walla innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi mi innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah don haka ko wallahu ghafurur rahim ka gani Allah ya ce innal ladina amanu Allah ce lalle waɗanda suka yi imani da Allah gaskiya ne bautarsa gaskiya ce kaɗai ta gaskiya ce kudurar shi gaskiya ce sannan wallazina zinami da waɗanda suka yi hijira kaga ga imani kuma suka rada da hijira suka kaurace mai yankunan su don neman yarda Allah subhanahu wataala sannan suka yi wajahadu bayan sun yi hijira sun bar yankunan su ya yadda gonakin uba na ya yadda shaguna na ya koma yankin da sai an dan mai wasu kowa masallaci suka yi na suka zauna rumfuna baki masallaci na aka zama na aka komi kuma sannan ya ka tafi jihadi su tafi da nuhin ka adawa sai da rayuwarsu ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce mi ulaika yarjuna rahmatallah waɗanda kan sun gaba mu Allah suna kaunar rahama a ce kaunar rahama ta kawai Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana amma magana ka ba su da kyau aikin ka bai da kyau aqida ka ba su da kyau baka baka kaunar shi rahama ina fatar an gane Allah ya ce ga masu irin ɗabi'u waɗannan kan sun gwada Allah suna tsora ma kai shi ko Allah wallahu gafurun rahimu Allah ko mai gafara ne zai zai musu abinda abin nan suka bida zai same shi so da yawa Allah yana gama irin waɗanda abubuwa don haka yan uwa wannan Allah ya gwada mana yana da jinkai mai yawa da rahama mai yawa amma neman ta akai yan uwa na. Allah yana iya bayar da ita ga wanda bai nema ba ya musulunta yau kuma Allah ya bashi rahaman na yau amma kai kada ka tsaya Allah ya maka jinkiri a rayuwa ka zauna kai sakaci da wannan neman rahamar in ka kaunata Allah ba kai Allah ne babu rahama sai da je kai hadisi mun na gaba aka ce an abi huraira radiyallahu anhu an samu daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ka ya ce lamma khalaqa Allahu khalqa lokacin da Allah ya halicci halittunsa kataba fi kitabin ya rubuta a cikin wani irin littafi shi littafi nan fa huwa indahu fawqa al-arshi yana can a gurin sa fawqa al-arshi birdushin al-arshi mai girma Allah a ce sama yake dan wa littafin ne yana can a gurin Allah fawqa al-arshi a birdushin al-arshi mai girma Allah yana sama kamar yadda ya ba da labari da kansa ya kan ce huwa al-aliyu ko wa huwa al-aliyu al-azim kama irin abin nan suratun amin ayin ayin simun kaf ya faɗi fa huwal aliyu a can cikin suratul abin nan ayatul kursiyu can ma yace huwal aliyu al azim yana yawanci maka al aliyu kuma yana ce maka al kabiru al muta'al don haka madaukaki ne Allah saman san mai guda yake kai fiye da yake ta wani bawa bai ya baka labari malami ko ba annabe ko wani wali ba ya baka cewa ga kai fiye da Allah yake saman san mai guda ba amma dole aqidar ahlus sunnah wal jamaa ka kudurta cewa Allah yana da birbishi kamar ka guda bakwai don haka sai aka ce lokacin da halicci halittunsa sai ya rubuta a cikin wani littafi shi littafin nan yana a gurinsa faukal arshi birbishi al arshi wannan littafi ana ɗaukar kitabul maqadir ko kuma lahul mahfuz yace inna rahmati tagalibu gadabi cikin wannan littafin Allah ya rubuta cewa lalle jinkai na ya karin jayi fushina ma'ana rahama ta da minta na daga bayina ta yi fushina yawa fushi Allah ba abu ne ɗan kaɗan ba amma duk da haka saboda jin ƙai da tausayi saboda Allah wadata garin yawa uwa azabtar da ku bai kara shi da komai bai kara mulkin sa da ya gangama ku duka da laifukan ku ya yaɗe muku kuma bai bai rage mulki ne don haka sai ya rubuta cikin wannan littafin na kitabul maqadir a gurin sa cewa rahamarsa ta rinjaye fushi ne duk da rahama shi tarin jahi shi ne ya ambaci wannan Rahama wasu at kulla shay ya ce ta aka tubu halin da zina ya tafuna ya ce ta yi lokaci ɗabbacin komi duk wanda kan aza sama ta yi yawa ko sammai sun yawa ƙasai sun yawa halittu sun yawa to rahamar da Allah ya tsara da ta kere mai yawan sammai da yawan ƙasai da dukkan abin da aka halitta. Wa fi riwayatin ga wata riwaya galabat gadabi rahama ta tarin jayi fushina wa fi riwayatin ga wata riwaya sabaqat gadabi rahama ta ta gabaci kushi na ko ce ruwaya ta su alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu akan hadisi ya inganta daga fadar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to haka yan uwa wannan kaunatar da mu ne cewa duk da rahamar Allah ka hushin yawa mu dai gwada mu Allah muna son ta insha Allah za ta gaskata gare mu ranar tashi alkiyama Allah ya ci mu wa anhu an samo da gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu an samo da gare shi shi Abu Huraira Allah shi yarda da shi yace naji ma'aikin mira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa ja'ala Allahu rahmata bi ata juz'in Allah ya sanya rahmarsa yanki ɗari guntu guntu kamar yadda wanda yake da juz'i kaga a juz'in nan shi ma juz'i guda ba karami na bojan shafi goma ne fuskaf shafi goma takarda biyar a shi kaga juz'i shi ma ba wai dan wani abu ne dan karami ba akwai ayoyi wani juz'i kana isko da aya 200 wani isko da aya 300 wani isko da aya 150 gwargwado yawan ayoyi yace to shi rahama sai ita ma wato juz'i yanki yanki kashi 100 ce yace fa saka inda a atan wa tis'in yar rike 99 a gurin su subhanahu uwa ta'ala wa anzala fil ardi an wahidan sai ya saukar a nan kasa yanki guda kadai na rahama ku kalli duk azumin Allah ya rufe mu da shi wai rahama lafiya da na ci maka a ba wasu mulki a ba wasu dukiya a ba wasu ilmi sai ga da hukun kwakan duka abin nan cikin jikai Allah guda ne daga cikin ɗari an ka saukar ya ce min zalikal juz'i ya hamul khalaiq daga wannan ɗan yankin ne guda da Allah ya saukar halittun Allah suke suke jinkayin juna hatta tarfa hafira ha an waladiha kashiyata an tusiba shi asanadiyya ganin dabba saduwa in ta haihu ko akuya in ta hasa ganga in ta sai tace kuskure ta take dan ta ta sauri maza ta dauki kawa a wannan rahama guda ciyarsa sun suke ta ya iya haihu ya tsayo kudun kudun ya samu dan abu bai da wuri hannu riko a sai ya cizo ga baki sai ya taho ya dan jiha ma dan ta akan wannan rahama akan wannan rahama ce dabba take renon danta Allah ya sanya dabba ta reni danta ta yi kusa ta bashi nono in ta ga ta yi kuskure ta ta kai ta dage kafa ka ta cuta ba shi da wannan rahama guda ce da aka sauka wa fi riwayatin ga wata riwaya an ka ce inna lillahi ta'ala mi rahama Allah yana da rahama ɗari min ha wahidatan bayna jinni wal ins wal baha'im wal Allah cikin rahama ɗari din ga jinkai na guda da aka sai saukar da guda shine ke gudana tsakanin aljanu da mutane wal baha'im da dabbobi na ni'ima da sauran dabbobi bisa shi waɗanda suke abin nan bahima ta ɗauki duk wani wanda abin nan mara baki wanda ba kai mai magana ya amsa maka kai mai magana ya amsa shi ake cima bahima ya ce walhawa haka nan da sauran ƙwari waɗanda ka shiga cikin rami da waɗanda ka hawa bin da iske da waɗanda ka zama haka dai ya ce fiha ya fa'aɗa kuna a kan ta ne rahaman nan guda suke tattausaya ma junansu wa biha yatarahamuna kuma a kanta ne da ita ce suke jinkai junan su wa biha ta'dihul wuhshu ala da wannan jinkai ne guda dabbobin daji irin su zaki su kura suke tausayi suke sau suke tausayawa su samu reno akan jajen ba ka gane wannan sai ka iske dabba kamar ka iske kare ya haihu ya kai diya ne wani ya ɓoye ka ce ɗauka za ka ko a ce zaki ya haifu ya so ya da kace dauka kai nan za zaka gane akwai jin kai tsakanin zaki zaka ba kowane irin hargitsi da tashin hankali kakan gane wannan in kai mu'amala da mutsa ta haifiyarta ko karya ba su da hannun ɗaukar su amma duk ɗauke za ta ta kai su ɗaya ɗaya ɗaya wajen ɗatara ko takwas ko bakwai ta ɗauke su da baki babu wanda aure ka kama wallahi ta san ubangiji ya baka allazi ada kulla shay'in khalaqahu summa hada ta san wanda za ta yi ta cizo ɗiyan nan guda guda suna cinto su ta kai su cikin wani shingi ta kore duka babu wanda haure ka kama kuma da hauru an ka ɗauko su daga wannan ne kaza take diyar da in ta shirwa ta yi shiru sai ka ce kur sun san Allah ya sanar da su wannan kurɗin nan na security ne sai su yi haruru sai ta buɗe kanta su shige amma ba a mace su su mutu shi yasa Allah da yace ayi magana aka a tausaya mahaifin ne yace baka fitna kuma janaha zulli min arrahma ya isti'ara arwa da kaza take yi ta koyi diyan daga kyawo ko ne bai suke ba kuma kai ma ka wa yanka ka haka nan kai musu jinkai su shiga cikin ka su ji sanyi amma ka a suke su kakka sashi kwasan taki saboda Allah baba da Allah a kwashe wani taki mai da na yi ma'aikata a ca Muhammad subhanallah ko ka sa uwanka zuwa kai inji ko goyon diyanka kullum ban ta yi wahala ta kuce ma yan ta haifar jan da tara da kyar ta gaba kuma yanzu a ce da azaba su sabbin ya lokacin da ban gaba da ta yi waɗannan abu shi na aka ce wa kafin lahu ma jana azumi ka sassauta musu ka na rahama su ji sauki karkashin ka su ji sanyi ka ci ta sha a yi mata goma sha mata ka kasa hita sanin kwarai amma kuma ta wahala ba wacce wahala da ta ci yanzu sakamako na ake rama ba ina fatar an gane to wannan ire-iren su dai wannan dai an faɗa da cewa da rahmar Allah ne aka samu irin waɗanda abubuwa tsakanin bayi mutu ya tausayin dan wanai mutu ya tausayin wanai mutu ya tausayin dan wanai mumini kai wani lokaci har mutu ya tausayin wani wanda ba ba mumini bai kai wani kafir ya shiga cikin wata halin kaga a matsayin ne al-insan don akwai al-insaniya mutum kai mutum wanga mutum sama hukunta a samu rangwame da tausayi shi Allah bai hana mu la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim la yuhibbul muqsitina kafirai kafiri ne na gidi amma bai cutar da kai da addini kamar Allah hada ku zama ko tahiya ko masana'anta kanka cutar da Allah Allah bai hana ku kyawun mu'amala da ji saukin ka ba kamar halayen da za su jawo zuwa ga addini inda aka ce an yanke tsakanin ka da kafiri inda ya dauki babu abokin fada sai addinin ka bai son Allah bai son manzo Allah kuma bai kokari ya cuci duk wanda ka son Allah da manzo sa wannan an hana alkhairi tsakanin ka da shi Allah ya samu dace don haka nan shine aka ce wa akara Allah ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan ubangiji cikin 99 din ga ya kawo guda duniya da cikin ruwa da tudu da ko'ina da dabbobi da mutane kowa da ita ce yake jinƙayin wani sai aka aji tara ya jinkirta su yaushe ya rahamu biha ibadahu yawmal qiyamati da suna zaiwa bayan ta jinƙai ranar tashi alkiyama warawahu muslim aidan wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi min riwayat Salman al-Farisi daga riwayat Salman al-Farisi radiyallahu anhu Allah shi yarda da kana yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ce inna Allah ta'ala ko inna lillahi ta'ala mi'ata rahma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da rahama dari fa minha daga cikin ɗari ɗin na abdarahama guda talwar da bayi suke jinkai juna da ita tsakaninsu wa tisu wa tisu na min qiyamah tis da tare ka aji sai rata shi a bayyana ta ga bayin ta k'a kai jama'a Allah ci shi mu gara mai rata shi alqiyama na ma Allah shi fada mu da jinkayin sa jinkayin nan afa ya taimaka mu wajen mu kasance ne na kwarai har lokacin da koma zuwa gare shi fa fi riwayatin ga wata riwaya an kace inna Allah ta'ala khalaqa yawma yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ya halitta ranar da ya halitta sammai guda bakwai da kafai khalaqa bi atrahmatin ya halicci rahama dari. kullu rahmatin baqa ma baina sama'i wal ardi ma baina sama'i ila al ardi kowace rahama guda guda dai girmanta kamar abin da aka daga nan ka tsaga zuwa sama ta mutu duniya rahama guda baqa din nan dai kenan ma'ana dai da tsakanin sama ga zuwa zuwa sama rahama guda tan hakkali kowace guda ta yi daga a zube ta daga na har ta ciki tarihin ga zuwa zuwa mata duniya har guda ɗari Shi ne aka ce fajar alamin min ha fil arzi rahamatan ya sanya rahama guda cikin ɗari ɗin ga fa biha ta'aduful walidatu ala ha daga wannan ramar guda ce mahaifiya take saukatta take tausasa fita ga ɗansa wal wuhushu wat tayru ba'dha ala ba'd kuma da ita ce sauran dabbobin daji da sauran tsuntsaye suke tausayin wa junansu fa idza kana yawmul qiyamati don kiyama ta taho akamalaha akamalaha bi hadhihi rahma sai ya cika wannan jinkayin da waɗanda rahamomin ya cika tiskin din na ya kawo sai kawo daga saka rahama da zuwa ga bayin sa mu'mini Allah ya sanya mu cikin wa annu an samu daga gare shi ya yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi taran ce da wanda rayuwa ta take ga hannunsa laulan lam bu ku ya'yan annabi adam da ba ku da ba ku kasance cikin ku akwai masu zunubi ba na haɓar Allah sun da Allah ya ta da ku da ba ku zunubi da Allah ya ta da ku gaba dai shine aka ce a bi qaumi yuzlifuna sai yazo da wasu mutanen da ke da ke kuskure fayastaghfiruna Allah ta'ala sai su roki Allah gafara fayaghfiru lahum sai Allah shi mutu jinkai da ba ku zunubi da Allah ya fi yadda ku ya kawo masu laifi duk da yana da sifat al gafur ar-rahim yana da fi al-aziz al-duntikam to duk da sifat ta ce ta al gafur na yake tare har kamar halin hadisi na ta yana rage da na dai gama wanda ko eh rahul muslim sai wannan malam wannan na niyyar na hmm, na aka ce wa hannun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ya haki an rabbihi wato an samu daga gare shi shi wanda ya ruwaito hadisin can shi ne wane na yi ruwaito wancan hadisi abu huraira ne to an samu daga shi abu huraira aka ce fi ma ya haƙi an rabbi tabaraka wa ta'ala ciki abin da ya hakaito hikaya ne abin da ya bada labari daga ubangijinsa wato tabaraka wanda albarka ta wata ala ya ɗauka da bari koci na ƙasa ko kasawa ƙala ya ce abu na ba abdul zamban wani bawa daga cikin bayina abdul wani bawa daga cikin bayina ya yi zunubi Ba ƙala sai ce allahumma birni, ya allah ka gafarta mini zambi zunubina فقال الله تبارك وتعالى سي الله وند البركة سي ويدا يأتو كده بري كوتي نكسا فوكا ساوا يشي أظلف أبدي ذنبا باوانا يا إذنو فألما كما بايا إذنو بنا له ربا cewa lalle yana da wani ubangiji ya kafiru zanba wanda ke ta zunubi wa ya akuzu bil rizq wanda ke kama bawa akan zunubi sun ma'ada sai bawan nan bayan yayi wanga mutum so da yawa yana yin zunubi ya tuba ma Allah ya zargi kansa kyauta ya ɗauki an ya bai koma kuma gobe ɗai cikin jiko Allah sai kenan kuma ya sake rijayarsa shi ya faru ga wanga bawan ce sun ma'ada sai wannan bawan kuma ya yi wancan tawali ga Allah ya roƙi gafara kuma sai ya sake komawa ta rana fa ba ya sake aikata wani zunubi. fa qala ay rabbi ma'ana ya rabbi shine ay dinga ce ya Allah aghfirli ya rabbi aghfirli zabi ya Allah ka gafarta min zulubi fa qala tabaraka wa ta'ala sai Allah wanda albarka sai wai ta wa ta'ala ya dauka daga barin kafa ko na kasa yace aznaba abdi zamban ba ana ya aikata wani zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru zamba kuma ya gano cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubi ko ya akuzu bi zambi kuma wanda ke kama mutum sanadiyar zunubi sun ma'ada fa ba sannan bawa ya saki koma kuma yayi wani zunubi fa qala ay rabbi ma'ana ya rabbi ay rabbi firli ya allah ka harta min jambi wannan zulbilla ta'ala allah وتعالى الله ubangiji taliko da albarka sai wata daukaka yace aznaba abdi zamba ba na ya aika ko dubi fa alima anna lahu rabban kuma ya gano yana da ubangiji ya firu zamba wai akuzu bi zambi wanda ke ga ta zubi kuma yana iya kama da nan zulmin yace kada ka fartu li abdi yace hakika ina sai da muku na gafarta ma wannan bawan nawa fal yafa'al ma ta ayyaka abin da saboda yawan ko ya yi kuskure ya sake ya kaɗa na cuci kai Allah ka ya haifi. Allah ka yahe ne ya yi taubatun nasuha amma kuma cikin iko Allah can kuma sai rayuwa ta rinjaye shi kuma sai ya sake kuma har yanzu zai ya an hankuri ya shigo cikin ne waɗanne bayi waɗancan da Allah ya ambata cikin suratu Ali Imran Walamin yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su doge akan abin da suke aikatawa wannan laihi ba suna tsane da laihi ne su doge yayi zuciya ta rinjaye ya je yayi sai ya yi kuma ya dawo ya ji tsoron Allah ya cika zuciya ta ya Allah na yi kuskure Allah na saka doka Allah ka ya yahe ne. kuma ya roƙi Allah ga har aka Allah ya ce duk da dai har ka gane kana da ubangiji da ka sa tsoro ta hina yahe ba ba na aikata abin da kake so wannan kai ne ko ni ne wani ke bawa ne ba mu san shi cikin bayan Allah don haka kai ba ka da hujjar kai haka abinda a hakkin ga ka roki Allah gafara kuma ka ka kame don Allah ya ce ya na allazina amanu tubu ila Allah maza ayyuha allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan ata rabbukum an yukaffira an عنكم سيئاتكم نعم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نعم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ثم دلان الله يبعد لباري ونباوة أبدا تكالي شدو ونباوة kai kuma yanzu ka ji wannan kisa ba za ka ɗauke ta kace a to shi ke nan bari in zunubi gobe in gyara jibi in sake yi har Allah to ba kai wa Allah hakan tunda abinda Allah ya baka umurni wanga labari na anka ba abinda Allah ya baka umurni ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya masu imani da Allah ku yi tuba zuwa ga Allah tubar da za ta yanke ku daga bari kowane su. tubar da za ta yanke ku aka ce tawbatun nasuha kamar a ce ni an tatso nono wanda yake bai koma ga hansa in ka ta higa ga abin da garuhewa ka zago bunu haka jinkiya guda bai koma inda ka zago shi wanda ka zago shi to tuba ka zama haka nan kai ka tubar da nihin a fadan ba ka koma wannan abin shi a haƙƙi kar ka ɗauki wannan kisa ka ɗauke ta a ah, to duk da Allah ma ka harga ka yi eh, ai dai ai dai ana tuba to ka ɗauke ta wallahi kenan Allah ya zama abokin wasan ka ka ɗauki Allah abokin wasan ina fatar an gane ne an kawo shari'a mu fahimce ta zakki Allah yana iya rahama zuciyar bawa zai kalla girgitarta da katsewarta da tsoratarta shi na Allah zai duba daga bawan ga kullum yana tsorace ba abin da ya kai mai jin tsoron azabar Allah gaba gare shi shi yasa yana kuskure zai dawo yi dinawa ya yi ta tuban Allah ce sai ya yi ka ga labarin da aka baka bai hana kai aiki da shari'a da aka shari'anta maka abin da aka shari'anta maka ka tuba zuwa ga Allah tuba da za ta yi ka daga bari kowane kowane ba a hana in Allah ya jarrabe ka ka yi irin wannan tubar gobe Allah ya jarrabe ka don zunubi bai hana in ka tuba wanda wancan bawan ya yi kada ya zanka ce duk da kayi yau kayi gobe jibin kai baka tuba a'a ci gaba da tuba amma ka aunaci kana yawa abinda Allah kawa wani bawa ba ne da wani bawa kun gani inna la kuma bainakum kun kama qasama bainakum maza kama qasama bainakum arzaqakum kaga arziki wakka guda da wani guda ba arziki ne ba irin naka bane basira ka ba irin ta to kakka dauki abinda wani yayi ka ce a kai ma shi ga kai saboda ai Allah ba ku kakkai wallahi wanda ba ka ce ya dace ba wani Allah ya dace amma ni bari yi kokari kada in zama haka ni ta kokarin kullum in dawo ba akan ba, ko kun fahimci wannan matsalar yan wa don haka shine aka ce maganar da aka aka ambata ce wa qawluhu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da faɗa cikin hadisul qudusi yaf'al ma sha'a ya aikata abin da yaso ai ma da ma yaf'al haka za yudnibu wa yatubu aghfiru lahu yace matukar ya ci gaba da tuban ma Allah bisa ga laifin da ya kai ni ko ba zan mushe ba ina gafarta mashi fa inna tawbata tahdimu ma qabla lalle ita tuba tana roshi abin da aka bani na laifi ina fatar an gane don haka hadisi ya karantar da mu yadda rahamar Allah ta ci bawa in dai matukar yana tsorace kun ga yadda Allah yawa mutumin nan da ya kashe mutum ɗari saboda hirgita da sace hankali da kacewa ga Allah ya rasu inda zai sa kai duniya ya mai daɗi sai bi ya bi inda zai bi ya yi dinayin ya roƙi rahmar Allah saboda ya riga ya hirgita akwai mutumin da ya da Allah ya mutu saboda bala'i sabon da Allah a kama shi a kone shi a sheke abin ga haɗin su cikin itatuwa da gulabe saboda kai ga da Allah to ya san gamu ne da Allah ba ta yi mai yana tsoron Allah kwarai da gaske an kai haka nan ku Allah ya ce maza sarari ya gama abin nan da ya wace maza don inna ma amru idza arati ayyul ku ya gama shi cewa da ta kai wanga ya ce wallahi Allah tsoron ka ina tsoron ka ne kai Allah na san abin da ni bai da kyau Allah gamuwa ta da kai ina jin tsoron azaba kai ce sai na yahi a kan tsoro na da kai ina fatan an gane da haka wannan hadisi ya karantar da mu Allah madaukakin sarki yana jinkai ga bayin sa masu tsoro masu tuba amma abin da sharadin tuba innal ladina min innene ga cikin suratul da'a eh a da ya kawo abin nan wanda waɗanne wanda ba su ba ya kawo sannan kuma wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan kuma maza kuma da Allah ce ni la gafaru mai yawan gafartawa ne Allah tiga fil mubalaga ni Allah mai yawan gafartawa ne in gafarta ma biliyoyin mutane bai bai da abina da kuma ta da komi yace amma har sharri liman taba ba ya kaɗe wajen dubi ɗai mutum ya doge kan lahiri ba ruwa ɗai ribe ya kaci liwaɗi ya kai zina ya kai cutar mutane kiba zambu ƙasa yi ba inga a'a tuba ta limanta da mutumin da tuba ya gano ya yi laifi ya keta doka ya tuba mini wa amana ya yi abin nan a kan nini shari'anta wannan tuba ya yi ta don imani da nini shari'anta ya ce sannan wa amila salih ya doge akan ayyuka na gari sun ma'asada sannan ya ci zama da zama shirye kullum yana sai akan ne annabi Muhammad don haka nan kada wai ka dauki abin da an wani ya sami Allah ya gawarta mai ka dauka to kai ma bari ka yi ka dan haka halin Allah to kakka yi a ba shari'a kikkiawa fahimta ina fatan Allah ya samu dace sai hadisi na nawa shi na wanda muka yi ko sai abi sai abu ayyub al amfani ko wa an abi ayyub amfani ansari radiyallahu anhu min ana lokaci ya zo ina da tsayawa kin ba ne lokaci ya yi ba eh a a shi lokaci ya yi ba buronku da tsayawa to yi akwai saura a bari muka inda muka saba kun gane a bari muka inda da inda muka saba kai mu sai ta babu ruwanku da ita Allah dai taimake ne zo laya an gane sai hadisin abu ayuba ko to bari in duba malamin in na kai gare shi a na wuce so na wuce wannan na gani na abu ayuba ne shine zamu yanzu ko an abi ayuba an samu daga ayu abu ayuba al Khalid bin zaidin wato shi ne Khalid bin zaidin kada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa laula annakum tuzlibuna ba domin ku kasance kuna laifi ba ku yi kuskure ku saba wata rana lakala Allahu khalqan yuzlibuna da Allah ya halitta sabura alitta wato wadanda suke yin laifi fa yastaghfiruna sai su roki Allah gafara fa yaghfiru lahum sai Allah ya gafarta musu kenan ba son laifi akai ba amma dai ubangiji subhanahu ala yana so inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbul almutatahhirina amma Allah bai ce yuhibbul muzlibina ba hubbu shi bai sauka ga muzlibina ba an gane amma wato zaman a samu wasu bayi masu kuskure don rahamar Allah da gafara da ya yau inni la gafaru don ta gaskata zai halitta masu yin kuskure saboda sifar ta gaskata amma bai ce yana son su akwai abin da Allah ya kaddaro shi la mahalata yayi umurni da shi yana so ne shi ya kaddaro ai yayi umurni da shi kuma yana so ne akwai abin da Allah ya kaddaro kaddara Allah ce ba ba la mahalata amma bai umurni da shi ba kuma baya so kamar irin mi kamar irin kafirci Allah ya kaddaro ai kafirci ba wanda zai iya yin wani abu a sararin sammai guda bakwai da kasai face da kaddarowa Allah da hukuncin sa shi ya hukunta walidin nan ba inda zai bisa ya zama kafiri amma ma amara bil kufri wala ahabba kun ga kafirci ya samu abu biyu qada'ullahi wa hukmihi huwa alladhi qaddara a hakama bihi ala fulani amma lam ya'mur bihi sannan wa lam yarda a fahimci wannan shi ya kaddaro ba yadda za a yi mutu wani abin ba. amma wanga da'a ita ko ta samu abu hudu qaddarahu Allahu alayka wa amara bi ha qaddarahu Allahu alayka wa hakama bihi wa amara bihi wa ahabba shi ya kaddaro za a yi da'ar shi ya hukunta ta ba yadda za ka yi sai ka yi ta sannan shi ya yi umarni da ayyuka kuma sannan shi yana son wannan da'a kun ga da'a ta samu abu hudu abinda laifi bai samu ya samu biyu bai samu biyu ba ba yadda za a yi shi yasa ake so ka tausaya ma wanda ya ɓace ka tausaya mai kai ta lallashi ka bi aka yi masa daban-daban kai ka nemi ya shiryu saboda abin nan ba dubara sai ta kai an yi maka don ka gane an so ka da alkhairi jiwa ne ya iya magana har ya gaji ga ilimi ga karatu amma Allah bai ganar da shi ba sai ya zabe kai da almajiri ne kai da kasan kasan ilimi ne ya ganar da shi sai ka gode ma Allah akan ni'imar a aka shi yasa aka yi kuturu a bar mai cikin cikin masu mutane saboda masu kawo su gane Allah ya yayi musu rahama inda ya so da suna za su zama kutare da aka yi makaho saboda masu idanu su gane dadi idanu inda babu makaho mutum mai gane ido ma amma sai ga wani durun durun da kamala da diya da komai ga banki wanga ince ba da da wanga dara mai kududun ko yazo ya tsuguna aka wasu mutane da ke kunni don ka gane wallahi Allah ya rubuta ka da alkhairi inda ya so da kai na ka zama haka ina fatan an gane don haka al'amarin Allah shi Allah shi ya hukunta amma ba shi ya yi umarni ba kuma baya so ina inda ake lai sai wani hadisi hadisi mu na gaba aka ce an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah shi yarda da shi kala ce kunna qu'udan ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakarin wa Umar radiyallahu anhuma yace tare da mu zaman nan da muke tare da manzo Allah ya ce Abu Hurairah tare da mu akwai abubakar Bakar Siddiq akwai Umar bin Khattab Allah shi yarda da su fi farin cikin wata jama'a fa qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min bayni azhurina sai manzo Allah ya tahi tsakiyar mu fa abda alaina ya dan jinkirta dawowa ya dan fita kaman bai kewa ya jinkirta bai dawo fa kashina an yuqula dunana sai muka ji tsoron a sha maka ce shi da gare mu duk akwai makiya sai muka firgita habbai ba hankalin su bai kwanci minti in ba su ga manzo Allah ba tsoro su kai saboda sun sanar shi manzo Allah ba karin bala'i ba ga al'umma yace muka ji tsoro a sha maka ce shi a sha maka ci dawowar shi gare mu yace da aka da wannan ta faru fa fazi'ina sai muka hirgita. fa kunna muka tafi zuwa lalabi da manzo Allah yake fa kuntu awwala man fazi'a ne a farko Abu Hurairah ce ne a farko wanda ya firgita banga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa karatu abu taji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni hita ina mai neman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'idan ha'idan bil ansar sai da ni zuwa ni lambu na mutanen ansar mutanen madina ya ce wa zakarar hadisa bi dubi hadisin tsawo gare kwarai da gaske hadisin na nanin daga gani na rijiya ya ce sai ya ambaci hadisi da tsawonsa ila kauli sai da ya kai inda aka ce faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce izhab da yazo ya gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abul hirri yazo ya ji kan mutum yana hakin ya hakuku hakan ya ce abul hirri ya ce abu hurairah ne ya ce eh, to kai ne ya ce manzo Allah zan zo yi maka bawa zauna in zauna yau in zauna in kiyaye duk wanda zai shigo wurin ka sai ya neme ni izini bai koma ya faɗo ga manzo Allah nan nan ya rike yan takalmi ne zauna bakin kofa shingi ya ce nan zan tsaya in zama yau me ake ce masu mukamin nan na eh ba edi ba tu na turawa ba mu dai ya kada ko ya ce to zan zan nan bakin shingin ga yi jakadan manzo Allah ko ba kun gani nai sai an gana ya ce ana haka ya ce manzo Allah sai ya kira ni ya ce izhab ya ce kai Abu hurera fa mallaki ta duwanda ta ka hadu da shi wara a hadal aidi bayan lambun ga yashhadu an allah ilaha illallah ya shaida ba a bauta ma kowa sai Allah mustaiqinan biha yana mai yaqini a zuciyarsa cewa Allah ɗaya aka bauta ma fa bashirhu bil janna kai mai bishara da cewa akwai aljanna muhallu shahid na imamu nawawi saboda rahmar Allah duk wanda ya shaida ba a bauta ba kowa sai Allah wato mustaiqinan da yaqini ai mai bushara da aljanna na wannan kalimar yin ta da yaqini yana hukunta mutum zai shiga aljanna ko da wani abu zai same shi kan hanyar zuwa aljanna amma dai tabbas zai shiga aljanna kamar yadda ya zo cikin hadisai da dama man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi ko wanda ya ce la'ila yana mai tsarkake wannan faɗin da zuciyarsa zai shiga aljanna to shi da aka faɗa a nan ga sai shi imamu nawawi ya kawo wanga hadisi saboda wanga matsalar saboda gwada wato ƙaunatarwa duk da in kalimar shahada in ka zo da ita kadai da yaƙini da yaƙini tabban to wanda an da yaƙini ko bai barin sallah ko yana bari wanda ya yaƙini bai barin azumi bai barin zakka shi yasa hadisin can da aka kawo aka ce ara aita idza sallaitul makatubati wa sumtu ramadan halaltul halala wa haramtul harama an ka ce ai komai ya shiga ciki ai komai ya shiga ciki haramtul harama din ga ya gwada duk abin da haramiya ya nisantai a halaltul halala ya gwada duk abin da ya iya gwargwado abin da ya sani Allah yana so ne ya aikata shi yace yana ina shiga aljanna shi an ai aljanna ai ka shiga ma ba ka shiga yace na'am kana shiga aljanna sosai ba yana nuhin manzo Allah yana nufin yayi sallah dai yayi azumi ya yayi da sauran a'a wanka bayanin da ya gwada shi ne duk abin da yake da iko ya gano abin ga halaliya na ya zo mashi gurgudun iko ne duk da cewa Allah ya masu masadatu shi kuma duk abin da Allah ya haramta ya bar shi gurgudun iko ne Keke ina shiga adana ce kana shiga ko farai daga don haka nan ga abin da aka nufi yan uwa kalimar shahada kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata ko wancan sati tana da yan hauru yan haƙura wanda duk ya zo da ita dan makulli na ita ce makulli aljanna in ta zo da hakuranta ana bude mutu ya zo da sallah da azumi da zakka da haji da halaye na gari da akhlaqul amida babu sharri cikin al'umma ina fatar Allah ubangiji ya taimake mu zo da kalmar shahada kuma mu zo da shari'o'in da aka karkashin wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi daga abu huraira Allah shi yarda da shi abin da ya faru hadisin tsawo garai kwarai da gaske sai hadisi na goma sha hudu lokaci yi to waɗanda duka hadisan suna faɗaitarwa su gwada rahamar Allah maɗaukacin sarki yawa gare ta hanyoyin aljanna da sauki su ne Allah yawa mutum muwafaka in Allah ya datar da mutum hanyoyin aljanna da su ke Allah ka datar da mu da waɗanda hanyoyin ka ba mu ikon kiyayewa ka ba mu ikon ta halaye na gari ka gafarta mu da kurakun ramu yan uwan mu suka daye mu gidan gaskiya na kusa da na nesa ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu ka sa aljanna ita ce mako masu, kwanci su za su yi kauri Allah ka sanya ya musu waɗanda suka mutu cikin wannan satin da na gaban ka da sauran shekaru suka wuce duka Allah ubangiji ka hada su cikin jinkai ka dar hama ka gafarta musu ka isa musu ga iyalin su suka bar muna ka zama musu gata ya ubangijin kai, nan za mu za ka sa insha Allah bi da makaranto da dai Allah shi amfane mu da shi inda akai kuskure kuma ni na ne kuskure Allah ya gafarta mini ya kowace tasiri abi a cikin zakatan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa